Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 18 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. A yau Asabar hukumomin Taliban a Afghanistan suka ce an kashe akalla mutane biyu sannan wasu su bakwai kuma suka jakata a wani hari da 'yan bandaga suka kai da sanyin safiyar yau a wani wurin ibada na tsiraran mabiya addinin Sikh a Kabul babban birnin kasar. fiye da mutum dubu da shida aka tabbatar sun kamu da cutar dabbari da ake kira monkeypox da turanci wasu kuma su kusan dubu da biyar ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar wani dan bindiga da ya bude wuta a wata liyafar cin abinci a ranar alhamis din da ta wuce a wata coci da ke jihar alabama har ya kashe mutane uku wani daga cikin 'yan liyafar ne ya hana shi yin barnar da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da zaben gwamna da ake yi a jihar ikiti gaskiya an fara zaɓe a cikin lokaci domin tun karfe bakwai da tun bakwai ba sai za a ga mutane su fito sun zauna rumfunan zaɓe suna jiran malaman zaɓe da turawan zaɓe su zo. Za ku kuma ji fashin baki da masanin shari'a barista Buhari Yusuf ya yi mana kan dokar zaɓen Najeriya da bata hana musanyar ɗan takara ba idan dalilin hakan ya taso. na farko dai me zai faru yanzu idan aka ba wannan rukon sai kuma babu bola tinubu gobe ai ba su bane da rai ko kuma sai ba zai iya yin mulki ba ai ba su bane da lafiya duk na allah ne Ghana hukumar inshorar kiwon lafiya ta Ghana za ta kara cutar kwakwalwa a cikin jerin cututtuka da ke karkashin hukumar. Kamar kowace rana Asabar, yau muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar. za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar hukumomin Taliban a Afghanistan suka ce an kashe akalla mutane biyu sannan wasu su bakwai suka jakata a wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar yau a wani wurin ibada na tsirarin mabiya addinin Sikh a Kabul babban birnin kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan Abdulnafi Takur ya faɗawa manema labarai cewa wani ɗan Sikh da jami'in tsaron Taliban na daga cikin waɗanda suka mutu. Takor ya ce wasu 'yan bindiga sun jefa jami'an tsaro da ke kofa shiga wurin ibadar da gurneti kafin su afka cikin wurin ibadar da ke unguwar Katafarwan a birnin. Nan da nan dai jami'an tsaron Taliban suka kewaye wurin ibadar inda suka yi musayar wuta da maharan suka kuma kashe dukkaninsu. Fiye da mutum 1,600 aka tabbatar sun kamu da cutar bari da ake kira monkeypox da turanci. Akwai kuma wasu kimanin 1,500 da ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar daga kasashe da dama aka gano cutar shekaru da yawa da suka wuce. Sai kuma wasu kasashen 32 da aka samu ɓullar cutar a baya-bayan nan. a cewar babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta who dr tedros adnam ghebreyesus Dr. Hans Henry P. Kluge, babban daraktan hukumar WHO a yankin Turai, ya ce har yanzu kasashen Turai ne inda annobar ta fi kamare. Ya kuma ce yankin na da kashi 85 cikin 100 na jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya. Hukumar WHO za ta yi wani taron gaggawa a mako mai zuwa don tattaunawa akan batun annobar da ke daɗa yaduwa da kuma ko ya kamata a canza mata suna. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko akan zaben gwamna a jihar Ekiti. Dazu na tattauna da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal wanda ke can jihar Ikitin akan hali da ake ciki inda ya min ƙarin bayani kamar haka. To zaɓe dai kusa a shi komai na tafiya daidai domin na je watan rumfunan zaɓe da yawa da dama kuma yawanci mutane sun fito sosai tun da sanyin safiya mutane na fito kuma ana nan zaɓe na tafiya kamar yadda ya kamata. To za a iya cewa an fara zaɓe a kan lokaci da aka ajiye kayan zaɓe sun kai rumfunan zaɓe daidai lokaci? gaskiya an ba zaɓe a cikin lokaci domin tun karfe bakwai da tun ma bakwai ba sai za ka ga mutane sun fito sun zauna rumfunan zaɓe suna jiran malaman zaɓe da turawan zaɓe su zo domin su zo a tattace su su faɗa da ƙuri'a sun mutane sun fito tun da wuri kuma ma'aikatan zaɓe su ma sun fito a cikin lokaci. To kasan wani sahilin akan zo a fara a fara zaɓe sai ka ga ana ɗan samun matsalar na'ura an wannan karo an samu wani abu kamar haka? gaskiya a rumfunan da na zagaya a cikin birnin ado ekiti ban ga wuri ɗaya da aka samu wannan matsala ba saboda yawanci na'urorin da suke aiki da su yanzu sababbi ne kuma ba irin na daba ne wata irin kala ce wadda ba irin waɗanda muka saba gani ba suna da kwali sosai ba wata matsala. to ya batun tsaro. a tsaro akwai tsaro akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai civil defense akwai road safety akwai fire service akwai da yawa na'urin jami'an tsaro ɗauki da makamai suna zagayawa cikin garin ado ikiti wani lungu wani sako za ka ga suna zagayawa ɗauki da makamai To da aka ce 'yan sanda za su iya kaiwa dubu goma sha bakwai kaga alamar wani abu kamar haka? Akwai alama kwarai domin hedkwatar 'yan sanda da yanzu dukkan hedkwatar cikin suke 'yan sanda. Kuma wuraren zaɓe babu rumfabar zaɓen da ba za ka ga 'yan sanda wurin ba. inda ka zagaya cikin garin abin za ta ɗan sanda suna ta zuwa suna dawowa suna ta zuwa suna ta dawowa. To ya kake ganin eh, wani lokaci za a kammala zaɓe? Ai wannan lokacin da alama za a gama shi cikin daidai lokaci zuwa karfe na yau idan Allah ya yarda. Domin wasu ma sun kare kada ƙuri'a saboda yawanci mutane sun fito da wuri kuma an fara da wuri mutane sun fara kada ƙuri'a da wuri wuri. yanzu ma wasu rumfuna za ka iska ma ma'aikatan zaɓe kawai ke zaune mutane sun gama kada kuri'a wasu ma sun waje wasu mu suna sai suna jiran sakamakon zaɓe. To mun gode Malam Hassan za mu sake tuntubar ka da zaran an kammala taro ko kuma a mu na gaba mu ji a halin da ake ciki. To madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu wani dan bindiga da ya bude wuta har ya kashe mutane uku wani daga cikin 'yan liyafar ne ya hana shi yin barnar da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera ya kuma rike shi har sai da 'yan sanda suka isa wurin abinda wani tsohon fasto a cocin ya faɗawa kamfanin dillancin labaran associated press kenan babban lauyan garin jefferson ya faɗa a jiya juma'a cewa ana tuhumar mutumin da ake zargi da kai harin dan shekara saba'in mai suna robert findlay smith da laifin kisan kai a harin na cocin st stephens episcopal da ke unguwar birmingham a garin vestibular hills kamfanin dillancin labaran ap ya faɗi cewa ɗaya daga cikin waɗanda harin ya shafa ya rasu ne a hannun mai ɗakinsa yayin da ta raɗa masa kalaman soyayya a kunnensa bai kamata irin haka ya faru ba a cikin coci ko a kantin sayar da kayayyaki ko a cikin birni ko ma a ina ne a cewar gwamna ke aibi bayan haran. Gwamnatin Amurka ta ce daga shekarar 2003 zuwa yanzu ta ba Najeriya tallafin sama da dala biliyan shida don samar da kayan aiki da haɓaka ɗakunan gwaje-gwaje da za su taimaka wajen yaƙi da cutar sida da ke karya garkuwar jiki a ƙasar. jakadiyar amurka a najeriya mary beth leonard ce ta bayyana hakan a wajen taron kaddamar da wani littafi da ke nuna yadda najeriya ta tankari cutar tun bayan da ta a ƙasar ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar amurka Hauwa umar Shugaban hukumar yaƙi da cutar sida mai karya garkuwar jiki a Najeriya Dr. Gambo Aliyu ya tabbatar da cewa hukumar na samun irin wannan tallafi daga bangarori daban-daban. Bayan Amurka gidauniyar Global Fund eh, su ma sun ba da gagarumin gudunmuwa haka kuma gwamnatin Najeriya ta saka kuɗi a ciki. Idan aka koma lokacin da suka fara tallafa mana mutanen da muke da su a lokacin wanda muka gane ba su kai dubu ɗari uku ba. To yanzu waɗanda muka gano suna da akwai wanda kuma mun ɗora sakan magani sun kai miliyan ɗaya da bakwai zuwa takwas. cibiyoyin da muke bada magani a wancan lokacin su din ma ba su da yawa kusan kamar za a ce biyu ne muke da su a duk faɗin kasa amma yanzu muna da fiye da dubu biyu sannan kuma ɗakunan da ake gwaje-gwaje don gane ita kwayan cutar da kuma gane yadda take yaduwa a lokacin ba mu da fiye da guda uku to amma yanzu muna da kusan fiye da ashirin da bakwai wanda kuma sun taimaka gaya lokacin da aka fara yaki da ciwon corona shugaban hukumar na haka ya kuma yi bayani kan kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu. Eh, yakin dama fage biyu ne ayi. Waɗanda ba su kamu da cutan ba ana faɗakar da mutane yadda za su kare kansu. Sannan kuma waɗanda suka kamu da cutan kuma ana faɗakarwa yadda za su tsai da cutan a jikinsu ta yadda ba za su bari cutan ya bar su ya shiga jikin wanda bai da shi ba. Sai dai kuma wasu lokuta ba lallai ne a ce saƙonmu ya kai duk inda ya kamata ya kai ba. To ƙoƙarin da muke shine mu faɗaɗa saƙon. Shi shine kalubale babba wanda ya jawo sai da yanzu mun yi shekara da shekaru kafin mu gane a kusan na ɗaya adadin mutanen da suke dauke da kwayan cutan a cikin kasan wanda bai fi shekara uku ba muka gano mun gane kuma cewa a cikin wannan adadin ga irin mutanen da muka gano ga irin mutanen da mu gano ba ga waɗanda mun ɗora su akan magani ga waɗanda bamu ɗora su akan magani ba a yanzu magana da muke yi kusan kashi casa'in cikin ɗari na duwan da suke da kwayan cutan na kasan nan mun gano su amma akwai kashi kashi goma cikin ɗari wanda yanzu ban iya mun gano ba rashin gano su yana da alaka da kyama da tsangwama da ake wa masu wannan cuta dr gambo ya kuma kara da cewa sai mutane sun ba su haɗin kai don samun nasarar dakile yaduwar cutar a najeriya babbar gudunmuwar da muke so mutane su bamu shine su san matsayin su musamman in kasan kana tattare da haɗarin kamuwa da wannan cuta a nasa bangaren yusuf hassan wada ma'aikaci a kungiya mai zaman kanta da ke kula da lafiyar iyali ya ce duk da cewa kungiyar na aiki ya kamata ta fara amfani da ilimin kimiyya don bin sahun kasashen duniya. Akwai wasu abubuwan kimiyya da fasaha da ya kamata wayansu kasashe sun kwana biyu akwai wani wanda ake ce ma brink wanda zake kasashe da yawa sun fara akwai maganar um, injectable wanda shi ma kasashe da yawa kamar afirka ta kudu na ga ta fara da ya kamata a ce mu ma ya kamata a kan lokaci mun same su wanda zai sa mutane da yawa suna amfani da su. Idan za a iya tunawa an samu bullar cutar cutar a kasar ne a shekarar 1986. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. biyo bayan mika sunan ɗan takarar mataimakin ɗan takarar shugaban kasa da jam'iyyar apc ta yi a ɓoye masana shari'a na nuna hakan bai saba wa dokar zaɓe ba matukar wanda aka mika sunansa ya amince da hakan lauya mai zaman kansa abuja barista buhari yusuf ya ce akwai tanadin hakan a sabuwar dokar zaɓe kadai nasiru adamu eli kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Barista Yusuf ya ce an yi la'akari da rasuwar Abubakar Audu bayan lashe zaben gwamnan Kogi inda aka yi ta nazarin hanyar warware lamarin da a lokacin aka ba da dama jam'iyyar APC ta musa yashi da gwamnan da ke kai yanzu ya haya Bello. Wannan kina ya sa an ba jam'iyyar hurumin sauya dan takara in wanda yake kai ya rasu ko ya ajiye da raɗin kansa. Da haka lauyan ya ce duk lokacin da wanda aka naɗa a boyen ya rubuta cewa ya sauka APC za ta iya sauya shi. sai dai yawanci mutane ba za su gane ba saboda ba a fahimta hakan sai ya faru ko ɗaya daga cikin wato fatin da take da ƙarfi a wajen opposition kuma suna da irin wannan binne da suke na masu tsayawa kan neman zaɓe wato abin da akan yi akan taho ne da neman bukata na a yi canji ba wato ma canji ba wani yakan zo ya ce saboda an shirya hakan da shi sai ya ce zun baya bukatar tsayawa a zaɓe wato voluntary withdrawal to tsarin doka na yanzu ya yarda da zaka a raɗin kanka ka ce ba ka yi ka sauka amma ba wani budewa za a yi babu dama wato ita ainihin ta sake bude a wannan dama na sake tsayawa babu shi sai dai abubuwan da suka biyo baya to ana iya amfani da doka domin a yi gyara shine ko wani ya mutu ko ya fasa ko ko wasu abubuwa sun taso amma babu tilasta dole su da shi saboda sai ya rubuta takarda na ya yadda da za a yi haka ko ko ya yadda shi zai yi haka Masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce APC na ɗaukar matakai masu nuna sai ta ƙara sauya tsari matukar za ta iya daurewa kan gado a babban zaben 2023. Na farko dai me zai faru yanzu idan aka ba wannan rukon sai kuma babu Bola tunubu gobe ai ba su bane da rai ko kuma sai ba zai iya yin mulki ba ai ba su bane da lafiya duk na Allah ne sai su zauna duk abin da aka yi shekara wurin bakwai ana kokarin yi bola tinubu ya yi shekara wurin goma sha biyar yana bi sai a ɗauko wani wanda bai taɓa mafarkin mai zai yau 'yan najeriya ba in ya zama kansila sai yau sai ya zama eh, ɗan takarar shugaban kasa mai makoma wannan jam'iyya idan irin wannan ya faru a bari har an je lokaci wato alama ce kuma da jam'iyyar take nunawa da kuma tsarin tafiyar bolatu take nunawa cewa yaudarar da za su yi ta fi ta wacce ake ciki yanzu wannan yana nuna cewa jam'iyyar pdp fa kamata fi su nutsuwa kenan hukumar zabe ta rufe karbar sunayen 'yan takarar shugaban kasa daga juma'ar nan inda yanzu za a jira a gashin wa za a sauya wa za a bari nasura da mailika ya murar amurka daga abuja a gaida nasura adamu kaya to yanzu bari mu leƙa kasar ghana inda gwamnatin kasar za ta ƙara ciwon kwakwalwa a cikin jerin rashin lafiya da suke amfana da inshoran kiwon lafiya ta kasar sabon shugaban hukumar tsarin inshoran kiwon lafiya ta ƙasa dr okuboy shi ne bayyana hakan yayin da wakilan kamfanin magunguna na johnson johnson suka kawo masa ziyarar taya murna a ofishin hukumar da ke accra ga idris abdallah bako da ci gaban rahoto dr boyi ya ce hukumar ta buƙaci bayanai daga hukumar kula da lafiyar kwakwalwa kuma ta fara gudanar da bincike don tabbatar da yiwuwar ƙara lafiyar kwakwalwa cikin jerin cututtuka da suyi ƙarƙashin inshorar a halin yanzu kimanin kashi casa'in da biyar cikin 100 na cututtukan da ake yawan fama da su a ghana suna cikin gajiyar inshorar masana lafiyar kwakwalwa a ghana sun yi maraba da wannan hubbasa da gwamnati ta yi domin sun jima suna kira ga hukumar da ta kara lafiyar kwakwalwa cikin tsarin inshorar. Dr. Nasiba Tahir Swala likitar kwakwalwa ce kuma malama ce a jami'ar musulunci da ke Accra. Babban bushara ne sosai da muka je cewa za kara mental health kan health insurance. Mu ma'aikatan bangaren kwakwalwa muna da damuwa sosai kuma mun yaki kan wanga kamar ya kamata a dibiya shi kan health insurance shi samu murna sosai sosai domin zai taimaka ma mu kuma zai taimaka ma mutanen da in suka zo neman kiwon lafiya bangaren kwakwalwa shi wanga kuma zai taimake mu ne ya shaja su su zo neman jinya da sani cewa in sun zo health insurance ya cover ya kunshi kiwon lafiyar mu duk kai da kwakwalwa yana nan ne tare da bangaren jiki duka shi sa inda ya samu matsala dole ne ya kamata mutum ya zo neman jinya to inda ya zama da saboda kudi mutum bai ya zo yanzu bishara ya zo zai zama sauki ma kowa kuma zai ba da hanya ya sa mutane su zo neman jinya muna jin daji muna rokan allah ya sa a tabbatar Dr. Asma'u Ayub ta ƙara muryarta kamar haka. Sunana Asma Ayub kuma ina cikin masu ilimin kwakwalwa shine licensed psychologist a Ghana. Wanga magana da ya zo game da yanayin yadda za a kara ciwon kwakwalwa a cikin health insurance mu ya kawo mana murna sosai daga mu masu ilimin kwakwalwa kenan na ganin ga domin muka duba ciwon damuwa da kuma ciwon stress hakan ga wayan ga duka ba abin da insurance mu yake duba ba isa yadda za so ma a duba iso wayan ganga dukan mutum yana cikin wanga masuwa duka insurance zai iya ya duba mai shi da zai yi kyau sosai kuma za zai kawo wani sanyi daga cikin health system mu ba da jima ba dai gwamnati ta amince da cutar kansar yara guda hudu a cikin tsarin inshorar lafiyar daga ciki akwai matsanancin sankarar jini da bargo har wa yau kuma hukumar na kan hanyar shigo da magungunan cutar borin jini nan ba da jimawa ba cikin tsarin idris abdallah bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to a gaida malam bako kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba yakubu ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku tattaunawar wakilinmu na Maradi Mansur Sani da Handillo Mamma Hamisu daraktan sufuri na jihar Maradin wanda zai mana fashin baki akan matsalolin da ke haddasa hatsarin ababen hawa a Maradi tare da bada kididdiga na hatsarin ababen hawan. inda galibi mazauna jihar suka ce baburan a daidaita sauhu da ake amfani da shi wurin zirga-zirgar yau da kullum shine yafi yawan jefa mutane cikin hatsari a don haka kafin mu kai ga daraktan sufuri na jihar bari mu ji abin da fasinjoji masu daukar a daidaita da ma direbobin a daidaitan suke faɗi. sunana halimatu abdullahi to gaskiya yanayin mutanen ne akwai masu tuki a hankali kuma akwai wanda gaskiya ba su tuki bisa gaskiya ni dai zan tsaye da adaidaita yana so ya tsaye da wanda bai gudu sosai gaskiya su daina masu adaidaita su daina gudu sosai da mutane a ciki sunana ibrahim to gaskiya mu mun yi samun matsala wajen yan adaidaita tun da mine ne ko su basa su tab san su tab suke sha wani gami mu yan kasashe mu saka musu hanya da gangan ma wani shenu mai zo kaɗe mu muna ganin wanga matsalolin gaskiya ya kamata hukuma su yi magana biskan wanga abu bisi lai kuma yan adaidaita ya kamata a ce sun sha hankalin su su rika dukin su cikin hankali a kwance sunana yusuf ibrahim to yanayin tuke yana ta yanda ni ya kamata alhamdulillah yakin sai dai wasu 'yan kurakurai da muke samu dangance da sarki lasiyan taskin gari kuma yara ƙanana yanzu tuki da suke yi aksarin su cikin kashi ɗari za ga kashi tamanin sai sai yan shaye-shaye suke zuwa sai tuke tuken su da dama ba su ba su da farmi ko kuma babu wani in ma irin mota sai ba su da lasin da sauransu ko ana da liƙa musu dai abu ne wanda irin ka ta su a koshi wajen ku kawai sai a ba ku lahala ku je ku ci kira na gora ɗaya shine wanda hukuma ya kamata ta sa ido dangance da wasu abubuwa da ke wakana dangance da kaga tuki matasa lalle tabbas kamar irin wanda aka zo ana tsananta wanda ba su da farmi da sauransu eh wannan hukuma ta yi da ya nan saboda bincike yana da kyau a yi shi rana muhammadu mubarak basiru na daidaita a nan garin maradi ya wasu na aiki da kwad basu kan tuki wasu ba su aiki da kwad kira na ga wanda ba su aiki da kwad mutum ya yi kokari ya je ya zuba kuɗi ya yi farmi ya tsaya diba kwad ya ga ne ne tuki ke kaya to madalla yanzu kuma bari mu ji bakin gogan namu wanda ya gabatar da kansa kamar haka ni ne an dillo mamman hamis eh, ni ne a ah, da matsayin director regional na transport na jiha na zarga-zarga to lalle harkar zarga-zarga tana tare da matsaloli sosai matsalolin eh, su ne na hatsarori na eh, hanya da ake samun hatsarori na tuki wanda sun ka kumshi eh, yawanci dai rashin biya ka'idodin tuki hmm. suna da yawa gaskiya saboda a halin yanzu da muke ciki eh, abinda lissahi ya bada eh, raskona ta eh, shekara 2021 abinda aka samu nan jihar maradi an samu aksidan wanda suka kai yawan hatsari wanda suka kai yawan dubu da dari hudu da talatin da shida wannan duk jiha ce ta garin maradi a cikin jihar maradi gaba daya shi ko garin maradi ya samu wajen 801 cikin dubun nan da nace maka da 436 cikin su waɗanda aka mutu da aka samu cikin irin wannan aksidankin jihar maradi an samu 154 kan diske garin maradi shi ɗaya ma yana da wajen mutum 20 da suka mutu a cikin wannan da ke eh, waɗanda suka jimu jimuwa mai eh, mai mai kumci a cikin wannan duka da gurbin da ce maka an samu ana an samu wajen 437 eh, hmm. jihar gaba daya hmm. na garin maradi kuma suko sun kai 69 jimuwa wadda kuma ba mai tsanani ba an samu wajen dubu da hamsin da tara hmm. na jiha Eh, cikinsu 634 'yan maradi ne gari eh, kuma eh, bayan abin da ake ce madiga material banna ta dukiya da mi an samu wajen 864 cikin jihar nan 801 kuma yawanci na garin maradi ne eh. eh. to kaji abun da abun ya kumsa idan aka ce hatsari ne ne ke kawo hatsari a cikin jihar maradi to hatsarin abun da ke kashe jihar maradi shi na da dan eh, yawa kuma za mu dakatar da tattaunawar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu Mansur Sani da bakon namu Handillo Mamma Hamisu daraktan sufuri na jihar Maradi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka. Baba ya kuma Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla, yanzu ko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito daga nazifi ibrahim rugan malam shagari da haɗabi mai kwamfuta da balaruwan kanwa da baban gida ibb giyawa da faruku mahi karuga sokoto. suka ce a gaskiya mun sha mamakin jin irin adadin 'yan sanda da gwamnatin najeriya ta bayar domin ba da tsaro kawai a jihar ikiti yayin gudanar da zaɓe alhali kuwa talakawan jihohi irin su katsina zamfara neja sokoto da kaduna suke bukatar rabin adadin waɗannan 'yan sanda domin kauda matsalar tsaro da ke damun jihohin nasu amma kash gwamnatin tarayya ta yi kememe kamar lamarin bai dame ta ba sako na gaba ya fito ne daga aisha matar usaini dangote kara zuwa jihar yobe ta ce salam voa hausa ya allah muna ta wasali da sunayenka da 99 daga kawo mana saukin wannan matsalar tsaro da tsadar rayuwa da mu al'ummar najeriya muke fuskanta ganin yadda lamarin a kullum sai kara faɗaɗa yake yi sako na gaba na cewa muna kira ga hukumar zaben jihar edo ekiti da ta yi adalci dangane da zaben gwamna da ake yi a yau asabar domin kuwa wannan zaben da ake yi a ekiti shine zai zama babban manuniya ga zaben da za a yi a najeriya a shekarar 2023 daga malam ango malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri sai kuma sakon haɗin gwiwa daga hassan dogon faci ba tsari da sabi usani dan goro da murtala sd maria daga jihar katsina suka ce salam voa hausa fatan alheri gare ku ya allah ga dukko umar randanan ya tsaya takarar gwamnan jihar katsina muna fata allah idan shine alheri ga al'umman jihar katsina ya allah ka bashi idan kuma ba shi bane allah ka canza mana mafi alheri mu dai a gaskiya ba mu da zaɓi sai zaɓinka muke bukata ya allah sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa ya allah muna tawassuli da ka tsarkaka ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu najeriya da ba duniya baki daya amin sun amin sako na karshe ya fito ne daga jamila da fatin ado salati goma ga annabin hijau suka ce tanadin jami'an tsaro na 'yan sanda kimanin dubu goma sha bakwai da gwamnatin najeriya ta yi don ganin an gudanar da zaben gwamnan jihar ekiti cikin kwanciyar hankali abin al'ajabi ne ga mai hankali domin hakan na nuna cewa akwatin zaɓe ya fi talakar najeriya samun ingantaccen tsaro a wurin gwamnatin najeriya shi yasa kuke ji muna yawan cewa ya allah ka ji kan talakawan na ba don sun mutu ba Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku kuma ji mu ɗauke da wani shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da ya daidaita mana sauti. Da ma mu na wannan lokaci. Baba ya ku makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.